mu za mu cika galdaro sai na harbe ka sai na rataye baban ku sai na gigita jatumar ka kuma zan jefa muku sai na kone tumakin ku wallahi sai na sa abun da mai magwanarukan ku